amma ko tari ba a yi ba ga rana da ke dukan kanta banda maiƙo babu abin da take jin an ƙi amsawa ya sa ta ɗaga allonta da ke hannunta ta ɗora a kanta don kare ranar da ta addabe ta zuwa can ta sake maimaita yin sallamar nan ma dai shiru aka mata babu amsa hakan ne ya sa ta tsugunawa ta cire sitifa ɗinta ta zauna a kai kamar mai ɗaukan darasi tun daga nesa dattijon da ke tahowa yake kallon ta sauri ya yi ƙafarsa don tabbatarwa da zatonsa Dab ita ya kaso tare da faɗin, Nana Khadijatu, uwata me kike yi a cikin wannan ranar da kowa yake gudunta? Dagowa ta yi da ta jin muryar mahaifinta da ke tsaye, da murnata ta kalli mahaifin nata tana faɗin, Abba na dawo ina sallama ba a amsa ba shi yasa na zauna a nan ban sani ba ko ba kowa a gida. Banda abinki kuma uwata sai ki zo cikin wannan ranar ki zauna kamar an miki dole? Tashi maza mu shiga ciki, kar kuma ki sake zuwa ki zauna kin ci ko? wannan ai sai wani ciwon ya kama abban Khadijatul Kubra hannunta ya kama suka kama hanyar shiga gidan tun daga bakin kofar gidan ya yi sallama jin shiru ba a amsa ba yasa abban ya ci gaba da kutsa kai cikin gidan haɗe da sake yin wata sallamar abin da ya matuƙar wa abban mamaki bai wuce ganin da mutum a tsakar gidan ba sawa yana kare mata kallo kafin ya iya furta ladiyo Yama kina zaune muke sallama amma amsawa ta gagare ki fuska ta ya tsina tamkar kayan miyan da ya so lalacewa kafin ta ba shi amsa da cewa ina ji sai me ko kuwa cewa aka yi an ajiye ni don na amsa muku sallama ganin za ta kunyata shi gaban yarsa yasa ya bar magana ta hanyar faɗin Allah ya kyauta buɗar bakin Ladiyo sai cewa ta yi ya kyauta abin da ya faka bai kuma tanka mata ba ya juya yana girgiza kai ya shige ɗakinsa duk wannan budurin da ake a gaban kubura ake kanta na ƙasa sai hawaye da ke tsiyayowa daga ciki ganin Abban ta ya bar wurin ita ma ta juya ta yi niyyar barin gurin sai dai muryar Ladiyo ta riga ta karasawa bakin kofar ɗakin ta hanyar makomar ta mulamulan zaki da sauri ta karasa shigewa gaban tunanin dukan tara-tara can ƙuryar ɗakin ta nemi guri ta zauna tana jiran gawan shanu cikin ɗakin da bai da wadataccen haske take zaune ta yi shiru sai kalle-kalle take tamkar wata bakuwa, ko wacce ta fara rayuwa inda bata sani ba haka take ta fama ita kaɗai a haka bacci ya yi awon gaba da ita wani ƙayataccen guri ta hango mai kyan ga sauri take ta ƙarasa gurin amma duk da haka ta kasa ƙarasa gurin sai ma gajiya da ta yi haka ne ya sa ta neman guri ta zauna tana ƙara gurin kallo ko za ta hango inda ruwa yake rashin ganin alamun ruwa ya sa ta juyawa ta kalli hanyar da ta biyo hanya ce mai miƙaƙƙiya wacce ko farkonta ba ta gani ba bare ƙarshenta hakan ya sa ta kifa kanta fara rera kukan rashin madafa Tun daga nesa ta fara jiyo hayaniyar mutane a da wani daddaɗan ƙamshi da ya sa ta saurin ɗago kai tana bin hanyar da hancinta. Ayari ne na mutanen da suke da matuƙar yawa suke shirin giftawa ta kusa da ita. Da sauri ta miƙe ta bi su duk da suna kan abin hawa. Hakan bai hana ta shiga gabansu ba tana faɗin, don Allah ku taimaka mu babu wanda ya saurare ta. Sai zagaye ta da suka yi suka ci gaba da tafiya. Da gudu take take da gudu gudu ta sake shiga gabansu tana roƙonsu, wannan karan kam sam saboda haushi da ta bawa wasu daga cikin siyasa su yi mata tsawa a firgice jikinta har rawa yake saboda tsoro take kallon su wani ƙato da yiwo kanta ɗauke da bulala ya sa ta fara kuka tana ba shi bulala ya ɗaga da niyyar sauke mata a jikinta kafin ya ƙarasa nufin nufinsa wata siririyar murya daga bayansa take faɗin kada ka kuskura ka aikata abin da kake ƙoƙarin yi Da sa ya juya don ganin mai magana sai dai ganin fuskar wanda ya yi magana ya sa shi kaucewa daga kusa da ita. Jikinsa na kaɗawa tamkar mazari. Kyakkyawan matashi ne ya bayyana daga inda ya kauce yana sanye cikin fararen tufafi. Tafiyarsa cike da ƙasaita har ya ƙaraso inda suke. Kallon ƙaton ya kafin ya buɗe baki har ya riga shi cikin ladabi da girmamawa ke faɗin tuba kai ranka ya daɗe. Hannu ya ɗaga masa ba tare da ya sake yunƙurin yin magana ba ya juya da nufin barin gurin. Cikin sauri ta bayansa tana ƙoƙarin tsayar da shi sai dai hakanta bai cimma ruwa ba. Duk da ba wani sauri yake ba haka take bin sa tana faɗin bawan Allah ka tsaya. garin ta kasa cin masa kuma bai yi ƙoƙarin tsayawa ba yasa ta ci gaba da binsa. Sai dai kamar wanda yake tafiya a cikin iska haka ta kasa riskarsa. Tsayawa ta yi lokacin ne ta hango shi har ya daɗa mata nisa sosai. Zama ta yi cike da takaici shi ko sunansa bata sani ba a matsayinsa na wanda ya ceci rayuwarta. Murmushi ta saki lokacin da ta tuna cewa za su sake haɗuwa ko ba wannan lokacin ba. Ladiyo da ke zaune tsakar gida wanda tun wucewar kubura take rafka mata kira. cin shiru babu amsa ya sa ta miƙewa ta hanyar ɗakin da niyyar dubawa ta ga uban me take da har za ta kira ta take amsawa. Shiga ta ɗakin ta tare da ita kwance kan da gargajajjiyar tabarmarta da take kwana kai. Garinta tana bacci ba ƙaramin ɓacin rai ta ji ba, kai ta girgiza kafin ta koma da baya, tana faɗin da ni kike zancen yarinya. Ƙatar randar ƙasa ta ɗauka ta nufi ɗakin da shi, bata jira komai ba ta juya shi akan kubra da ke tsaka da dirimin. A razana ta miƙe tana duba jikinta da ya yi sharkaf da ruwa ga shi duk ɗakin ya jiƙe ruwan har ya kwanta a tsakar ɗakin. Ɗagowa ta ta kalli dadiyo da ke tsaye tana watsa mata wani mugun kallo. sake juyawa yi ta kalli ɗakin duk wani kaya da ke ciki a jiƙe yake saboda ruwan ba kaɗan bane kayanta ta fara tattarawa da niyyar gyarawa Ladiyo da ke tsaye tana raba ido a kanta da Ladiyo da tsaye tana raba ido a ta fisgota tare da wanke mata fuska da mari Gigi cewa Kubra tayi ta rasa me zata yi shin kuka zatayi yi ko kuwa me rashin madafa yasa ta neman hanyar ficewa daga ɗakin a shar ɗin da Ladiyo ta yi ne dakatar da ita jiwa ta cikin ladabi tana faɗin, ki haƙuri babu Ladiyo zan gyara gurin ne. Don ubanki ne ke faɗawa za ki gyara guri To billahi azim baki isa ba faɗin Ladiyo kenan. Kafin ta ɗora da cewa, masa tun kafin na saba miki ki wuce ki ɗebo ruwa, kisan san aikin ki na nan yana jiran ki, kika shigo ɗaki kika kwanta ke ga sarauniya ko? Raɓawa ta yi ta kusa da ita ta fice ba tare da ta sake cewa komai ba, sanin irin aikin da ke gabanta. Surinta ta ɗauka ta kama hanyar rafi jikinta duk babu daɗi ga kayanta da ke jiki. Tafiya take duk kunya ya ishe ta saboda sura jikinta da ke bayyana ta jikin kayan duk da ba wai hanyar ne yake da mutane ba sai don kasancewarta mace mai tsananin kunya. Tafi take tana tunanin abin da ya faru yanzu kafin fitowarta daga gida. A wani ɓarin kuma na zuciyarta tana tunanin mafarkinta wanda shine kusan za ta iya sa shi a matsayin silar faruwar komai. A haka ta kammala ɗiban ruwa ta sake duƙufa kan aikin cikin gida. Duk da kasancewarta ba mai yawan shekaru ba amma yau da gobe ya sa ta gogewa a fannin aikin gida. Wuni guda tana aiki tamkar jaka har kusan almuru ta kai kafin ta kammala aikin. Sai a lokacin ne ta samu kwanciyar hankali bayan ta je ta watsa ruwa. Alwala ta ɗauro ta shige ɗakinta da tun fitarta ba ta sake samun damar komawa cikinsa ba sai yanzu. Ta jima a tsaye tana kallon yadda ƙasar gurin ta tsotse ruwan. haka ta lallaɓa ta raɓa gefe ta kabbarar sallah kafin wucewar wasu sa'o'i har ta idar. Kwanciya ta yi a duk ta takure guri ɗaya sai a lokacin tunanin mafarkin ta ya sake dawowa. Murmushi ta yi tare da fatan sake ganin fuskarsa ko da a mafarki ne, duk da dama ba ta tsammanin sa a zahiri. Haka rayuwar Kubura ta ci gaba da kasancewa kullum safiyar Allah za ta je makarantar allo daga zarar ta dawo kuma za ta faɗa harkar aikace-aikace har gocin magariba. bata da wajen zuwa kullum tana gida kamar daddawa rayuwarta ita kaɗai babu ƙawaye bare ta samu abokin shawara babbar ta baya wuce rashin zuwa dangin mahaifiyarta wanda tun kafin ta girma shi ma ba wai za iya tunawa ba ne siraran hawayen da suka sauko mata ta goge tare da tausayawa rayuwarta irin ta biya wata laraba tana tafi a yin tunanin mutumin da ta gani a mafarkinta ya sake dawo mata ji ta yi duk duniya babu abin da take da muradin gani sama da shi wanda rabonta da shi tsawon sati guda kenan. Sauri ta shiga yi na ganin ta karasa gida burinta bai wuce ta yi aikin da ta saba ta kare ta kwanta ko za ta yi dace a yau ta yi katarin ganinsa ba. Da haka ta karasa sai dai me za ta tara zuwanta gidan ta tara da Ladiyo da wata ƙanwarta da ta zo daga garin Kano. Suna zaune cikin rumfa da shewa babu abin da suke duk sun cika gidan da hayaniya. Ta yi sallama ya faƙirga ga amma cikinsu babu wanda ya yi yunƙurin amsawa haka ta wuce ta ajiye allonta. Dawowa ta yi har ƙasa ta durƙusa ta da Asma'u wacce ake malakani da Ma'u. Ya tsina fuska ta yi kafin ta kalle ta haɗe da sabka mata wata uwar harara. Tsaki ne ya biyo baya cikin tsawa take faɗin, ke ni dan laɓace mun a nan gurin, ke ni babbiya kawai. Cikin sanyi jiki Kubra ta miƙe ta bar gurin ranta duk a ɓace, haka ta shiga aiki babu ji babu gani. Ladiyo ce ta buga wani uban tsaki da ya sa ƙanwarta Ma'u kallon tana faɗin, yaya in ce da ya lafiya, ina fa lafiya. Wannan shegiyar yarinya tana gidan nan ina na kwanciyar hankali, cewar Ladiyo. Nan Ma'u ta samu dama ta fara magana da cewa, Yaya, a radini kaina na tsani yarinyar nan. Da na zo ma ban yi tsammanin tana nan ba, amma yanzu ga wata shawara. Me zai hana ki bani ita mun tafi birni? A sama mata aikatau, duk wata abin da aka biya sai na aiko miki da shi. Kin ga kin huta zaman banzan nan, ke ba sana'a ba ko kuwa ya kika ce? Ta ƙare magana tata da son jin amsar da za a bata. Tunanin maganar Ma'u ta shiga yi zuwa can kuma ta ce to amma wanda abinki Ma'u ta ina za ki tafi ita ba tare da ubanta ya sani ba. Ni da ba ni na haife ta ba, dama ana min gorin ko kwai na kasa ajiya kuma na tabbatar ba yadda zai yi ba. Haba ya ke kam kamar ba mace ba, ko da yaushe aka kawo magana ba kya saurin amincewa sai kin kawo suka, shi kenan kin ga ai sai ki ta zama babu sana'a. Ta faɗa tana haɗe fuska, da alama bata ji daɗin magana da ƴar uwar ta ba. A'a ma uba oh, ki fahimci me nake nufi ba. Dole fa sai Malam Buba ya san inda za ta. Ko da ma a ce an tafi da ita babu sanin sa sai ya tambaya, kuma yana ganin ba ni na haife ta ba ta ina zai amince da abin da zan faɗa. Shikenan na gane, amma dai ki san yadda zaki yi ki haɗa mata kayanta a kai ta aikatau, ke ma kiya samu ki fi ƙarfin wani abin. Yanzu an daina saka 'ya'ya a gaba ana kallon su, bare ma ke da babu ɗa bare jika, ki lallaɓa shi akan ni zaki ki ba wa aronta. mijina ne bayana zata za ta taya ni zama zuwa nan da wani ɗan lokaci za ta daga nan sai dai ya ji kiɗa a magon nan suka sa cewa har da tafawa wannan ranar haka ma'auta zauna tana ta yi wa ladi hudu ba wanda ƙarshe sai ya ta amince akan ko malam in baya so sai ta aika ta kwanakin ma uku a ƙauyen na ƙashin dila ta yi niyyar komawa inda ta fito kayan da kubura ta fito da shi ne ya tabbatar min da sun yi nasara akan ƙudurinsu fuska ta cike da damuwa haka suka yi sallama Har bakin kofar gida Ladiyo ta rakosu tana yi wa 'yar uwarta fatan sauka lafiya. Nan suka kama hanyar barin garin mashin ɗin acaɓa su kawo daga nan bai sauke su a ko'ina ba sai tashar garin na Haɗeja. Misalin karfe ɗaya na rana motar ta harba kan titi. Tafiya ta mika inda kubura take cikin but tsakiyar kaya tunanin abin duniya duk ya ishe ta tana saƙa da warwara ba ta san lokacin da bacci ya gaba da ita ba. Juyowa ya yanko ta durƙushe ta kifa kanta da kuka babu abunda da take. Cikin takunsa na ta ya ƙaraso har gaban gabanta. Bata san zuwansa ba sai ƙamshinsa da ta jiyo dab da ita. Cikin hanzari ta ɗago baki ta buɗe da niyyar magana. Hannu ya miƙa ya rufe mata baki. Nan kuma ta zaro ido ganin abunda da yake faruwa. Da sauri ta cire hannun nasa daga bakinta cikin damuwa take faɗin. Me yasa zaka taɓa ni bayan ni ba maharamarka bace? Kallon ta yayi tun daga sama har ƙasa kafin ya iya bata amsa. kin taba jin inda aka ce idan miji ya taba matarsa ya yi laifi buɗe baki tai tana kare masa kallo ta ina na zaman matarka abinda kubra bata sani ba a fili ta yi magana cikin ɓacin rai da fushi ya fara magana na yi miki ƙarya kenan tunda kin ɗauke ni a maƙaryaci daga yau ba za ki sake gani na ba zan yi nisa da ke har zuwa lokacin da za ki fuskanci gaskiya daga haka bai sake yi mata magana ba ya juya ya ci gaba da tafiya Haƙuri take ba shi akan ya dawo amma ina haka duk kuka da take bai koda sake waiwaye ba. Kuka mai tsanani take tana faɗin don Allah kar ka tafi ka bar ni ka dawo don Allah na yarda. Daidai lokacin da take tsaka da yin dreaming suka ƙaraso birnin kanan dabo gari mai tarin albarka. Baccin da take shaƙa a sai bakinta da ke motsi tana juya kai hawaye sai layi yake akan fes ɗinta har aka buɗe but ɗin bata sani ba. sai da ma'aur ta ƙaraso tana masifar rashin fitowar kubura nan ta tarar da ita tana bacci mari ta zabga mata a firgice ta tashi tana dafa kuncinta ta sauko ta shiga cidar kayan suka kama hanyar fita daga tasha. sai lokacin ta tabbatar da cewa abin da ya faru duk mafarki ne fuskar da ta shafa ruwan da ta ji ta goga ya sa ta mamakin inda ta same shi dalla ni kina ɓata min lokaci kin wuce mun tafi ko sai na zane miki jiki Cikin sanyin jiki ta ja kafafun da suka ci gaba da tafiya. Tafiya kawai suke ba tare da Kubra ta san inda suke nufa ba sai kalle kalle take a haka har suka fito bakin hanya. Kafin babur suka tare ma uce ta karkare ta hau masa bayanin rijiyar lemo zai kai su. Kuɗin da ya yanko mata za ta bayar ta tsaya wangale da baki nan fa suka tsaya ciniki. Ita ke kamar ba za a daina ba. Dan adaidaita da ya ga ba zai iya bai ya ja kekensa ya yi gaba. duk wanda za ta tsaya idan ta ji bai mata yadda take so ba sai dai ya ja babur in ɗinsa ya kara gaba son kuɗi irin nata ya hana su tafiya sun jima tsaye ba tare da sun samu abin hawa ba ita ma usan kuɗinta da ganin tsada ya hana ta biya a kai su inda za su haka suka ci gaba da jira yamma na daɗa kunno kai ɓangaren kubra kuwa wata azababbiyar yunwa ce ta fi addabar ga bakinta da ya bushe saboda tsabar kishi da ya dame ta rashin sanin abin yi da ma Rashin sanin abin yi da kuma hali irin na Ma'u ya sa ta ja bakinta ta yi shiru sai raba ido take a kan hanya. Ganin tsaiwa ba zai kai musu ba da ƙyashin biyan kuɗin mota ya sa Ma'u juyawa ta kalli kubura tana yatsuna mummunar fuskarta. Tun da nake a rayuwata ban taɓa zuwa na ɓata lokaci a tsaye ba tare da samun abin hawa ba sai yau da na ɗauko mai baƙin jini. Jin furucin na ƙarshe ya sa jikin Kubra ɗan yi sanyi ba tare da ta kalle ta ba, haka ba ta ce uffam ba. Yadda kika yin baƙin ciki na rasa abin hawa ka wallahi sai na kuɗi na tare da ke. Matsiyaciya 'yar matsiyaci. Maganar da ya fito daga bakin mao kenan wanda ba ƙaramin sosawa Kubra rai yayi ba. Take hawayen da ba ta fitowar sa ya ɓalle. Ita kam da ita ta zaga ita kam da ita ta zaga babu abin da zai sa ta damu. abinda da ya fi komai baƙanta mata rai zagin abbanta da Ma'u ta Ko ganin girmansa ba ta yi ba bare ta ɗaga masa ƙafa a matsayinsa na miji ga yayarta. Wannan shi ne abin da ya jawo mata zubar hawaye. Daɗa sunkuyi da kanta ta yi ƙasa ta shiga goge fes nata don ta tabbata idan ma wata san halin da take ciki tana mai iya jibgarta a gurin tamkar kayan wanki. Sake tsaida wani ta babu ko ciniki ta afkata da cewa idan kin ga dama kya to mu tafi. Jan ƙafar da ta yi ta shiga duk da haka ba ta tsira ba. Ƙarshe ma sai cikin but ɗin mashin ɗin ta zauna tun daga kasuwar ta 'yan kaba har zuwa unguwar na rijiyar lemo sun isa a unguwar ana sallar magariba yana sauke su ta lalaba cikin ɗan tofin da ta zaro masa kuɗinsa kuɗi sosai kubra ta gani ta fito da shi nan ta tabbatar mata tana da baƙin hali tunani ta shiga yi na irin rayuwar da za ta fuskanta nan gaba ko yaya za ta kaya tsakaninta da maƙo ni ko na ce ai kubra ba ki ga komai ba binta kawai kubra take a baya a baya har suka ƙarasa ƙofar gida. Makulli ta zaro irin wanda ake kira da kuba ɗinnan ta shiga murɗawa a jikin ƙofar. Da ƙyar ta samu ta buɗe saboda taurin da ƙofan ya yi. Gidan baƙi ƙirin da shi ga uban dauɗa da ya yi, kai sai ka rantse bai taɓa ganin wani abu mai kama da tsintsiya ba. Kunna kai ta yi ciki ba tare da ta damu da addu'ar shiga gida ba, duk da dama dai bana tunanin ta iya ta. Kubra da ke baya ta tsaya ƙofar gidan kafin ta shigo, sai da ta addu'a ta sanya ƙafarta cikin gidan kasancewar mahaifinta yana koyar da ita ilimin fiqihu azkar da sauran abun da ba a rasa ba na zamantakewar duniya bata tayar da mawa tsakar gidan ba guri ta samu ta zauna gudun kada ta yi laifi because ta san yanzu sai ta because ta san sai ta bi a hankali tunda ta san halin su ba ƙaunarta suke ba ta yi nisa cikin tunani kan mafarkinta abinda take son fuskanta kan mafarkin ya gazawa tunaninta Tashi ta yi tana ƙoƙarin shiga banɗaki don ta samu ta rama sallolin da ke kanta. Nan ta bar kayan ta shi. Ko uzurin da ya kai ta bata ƙara ba ta sun sunkayo muryar Ma'u daga tsakar gida tana surfawa iyayenta zagi. Ƙirjinta ta dafe ɗan da zaro ido don ko ba a faɗa mata ba ta san laifinta. Addu'a ta yi a zuciyarta tana mai neman tsarin Ubangiji tsakaninta da Ma'u da kuma zaman da za su yi nan gaba. Fitowar ta tarar da ita tsaye ta riƙe ƙugu kamar wata ƙaramar yarinya sai girgiza take. kallo ɗaya ta mata ta ɗauke idonta a kan da ta sunkuya ta fara alwala don ubanki ne zaki mayar mahaukaciya ina magana kin juya min baya ko ubanki wannan matsiyacin bai isa ba wallahi maganar ta biyo bayan hotuna da take kenan kamar wata kumarcin maciji kin magana ta duk da kalmomin da ta yi amfani da su sun shige ta shiru dai har sai ta idar da sannan ta juya tana ba ta haƙuri wata uwar harara ta rakata da shi kafin ta bigi kayan da ta cikin ɗaki Gajiya da ta yi da tsayawa ganin an ƙi kula ta bare da samu a kira ta kan dole ta nufa hanyar ɗakin bakinta na ɗauke da addu'a. A kwance ta tarar da ma'aunan ta tsaya tunanin kowane hali mahaifinta yake ciki a yanzu. Tsayawar mutum ma wata gani kanta cikin sauri ta buɗe idonta tana zafka mata harara. Kame-kame kurar ta fara yi kafin da ƙyar ta iya furta, dama abin sallah nake so. Bata tanka mata ba haka bata tashi ba sai ma daɗa rufe idonta da tayi tana daga kwancen kan gadon karfe irin na da nan. Cikin tsai ganin tsayuwa ba zai kai mata ba ta kabbara sallah daga inda take tsaye. Tana sallah tana dafa ta da yake ihun yunwa a har ta samu ta idar ba tare da ta kai ga faɗuwa ba. Ma'aukan bacci ne ya kwashe ta nan ba tare da tunanin tashi ta kai da mahaliccinta ba. Har barci ya fara ɗaukanta ta tana da ƙullin kayanta da ke waje cikin hanzari ta fita ta ɗauko bata dawo ɗakin ba sai da ta tabbata ta ƙulla kofar gida Ɗakin ta dawo ta buɗewa can kasan kayanta ta binciko wani ƙullin leda da ta ya bata tun jiya. Buɗewa ta yi ƙuli-ƙuli ne mai ɗan yawa irin wanda ake yin sa da shuga inna Ci ta fara kamar wacce ta samu nama aka ta fara masa. Sai da ta ci mai yawa sannan ta haƙura ta ɗaure ta mayar cikin leda. Waje ta sake komawa cikin randa ta ɗebi ruwan da ta san za ta iya shanyewa. Godiya ta yi wa Allah sannan ta koma ɗakin ta kwanta a ƙasa daidai inda ta idar da sallah. Take kuwa bacci ya yi gaba da ita. Da da kiran sallar Asalatu ta farka kasancewar abbanta kullum shi yake tashin ta idan za shi masallaci sallah da asuba. Fita ta yi ta ɗauro alwala tsakar gidan da duhu sosai haka ta daure zuciyarta ta yi sauri ta dawo ɗakin. Har ta idar da sallar ma uku juyin farko ba ta yi ba. haka ita ma Kubra ba ta yi gangancin tashi gefe ta koma ta haɗa kai da gwiwa tana tunanin duniya da makomar zuwanta wannan gari ta san dai babu komai cikinsa face zallar wahala ganin tunani ba kai mata sai ba ta shiga karanta azkar na safiya tana zaune har gari ya ƙarasa wayewa hijab da ke jikin da ta ce ta fita tsakar gida tsintsiya ta ɗauka ta shara kafin wani dogon lokaci har ta kammala sai ga gidan ya yi haske daga baƙar dauɗar da ya yi har ta yi wanka mawa ba ta san me yake faruwa ba ɗakin ta dawo da tunanin ta ashe ta ko kuwa tsayawa ta yi tana nazarin ta inda za ta fara amma fargaba ya hana ta tabuka komai kan dole ta haƙura ta zuba wa sarauta Allah ido sai misalin ƙarfe takwas na safe ta farka tana ta faman zabga maɗe da miƙa da ƙyar ta iya tashi ta yi waje ganin tsakar gidan a share ta taɓa baki tara da mabuta ta yi ban ɗaki. Ta jima a ciki tamkar wacce ta samu ɗaki zuwa can kuma ta fito ta sake ɗiban ruwa a bokiti ta koma. Ƙarar ruwa kawai kake ji kamar wacce ta je su kogi. Haka ta sheƙa shi a jikinta ta fito. Cikin abun da bai wuce minti biyar ba, alwala ma buji-buji aka yi aka faɗa ɗakin. Shigar ta tarar da kubra har ta gyara ɗakin tsaf duk ta gyara tarkacen da ke cikin ɗakin. Babu ko sannu bare an gode sai ma ladan gafan harara da yatsuna ta shiga yi. Shiryawa ta cikin gaggawa ta sa wata atamfa riga da zani ta ja gazal a idonta. Takalmin da ta shafaɗa ta yi waje ba tare da yin ko da sallar da aka yi alwala domin ta ba. Babu magana bare kubura ta sa ran ganin abinci ta yi waje. tana gaishe ta ma ko ta kanta bata bata karawa kafafunta mai ita ɗaya zaune ta yi shiru abin duniya duk ya tariya mata yawa tunanin gida da mahaifinta duk shi ya fi damun zuciyarta ko a wane yanayi yake Allah shi ne masani Ganin babu sarki sai Allah shi yasa ta bawa zuciyarta haƙuri. Ɗaki ta sake komawa bayan ta tura ƙofar gida da yake ta san ita kaɗai ke gidan gudun kuma kada wani abu ya faru. Tafiya take duk inda ta samu watsa ƙafafunta take tamkar wacce za ta tashi sama. Son kuɗi irin nata yana ta neman abin hawa. Sai da rana ta yi tsakiya, ganin babu haza ya sa ta haƙura ta nemi keke fef daga unguwar Kurna zuwa Rijiyar Zaki. A ganin ta nan ne unguwar masu kuɗi. za ta fi samun gidan aiki idan ba ta samu ba kuma zuwa gobe sai ta nausa cikin gari. Zafin rana da kishi su suka haddasa mata tsayuwa ta nemi abin hawa idan ya so sai ta ƙarasa inda ta nufa. Da tsayawar da masu nafef ta tsayar da masu nafef sama da guda goma amma da sun tsaya suke ƙarawa babur in nasu wuta su yi gaba. Da ƙyar ta samu abin hawa kan neman ragi irin na maƙu. Irin ranar yawo ta dinga yi gida-gida take biya a unguwar rijiyar zaki kan neman gidan da suke neman 'yar aiki. Sai da ta sha wahala kafin ta sami gidan da suka nuna mata suna buƙata. Sun gama ciniki kan dubu biyar per month. Duk iyayenta na su ƙara mata wani abu hakan ya faskara. Gudun kada ta yi asara ga shi wannan ɗin ma da ƙyar ta samu. Bayan yini da ta yi tana gararin duniya sa ta amince akan za ta kawo ta daga zarar sun gama shiryawa. Abinci matar ta kawo mata da ruwa mai sanyi. Ta gama damƙe cikinta sannan ta yi mata sallama. Godiya ta ta tafi da alƙawarin nan da sati ɗaya za ta dawo. Kwance take tana ta faman bacci wanda ba ta san lokacin da ya ɗauke ta ba. Ta yi nisa cikin baccinta. Tun daga nesa ta hango irgarmar Tun daga nesa ta hango ingarman dokin wanda ake wallaka ni da kili wato mai fari biyar. Kansa mutum ne zaune cikin farare tas in tufafi. Matsowa ya ci gaba da yi wanda har sai da ya zo dab da ita sannu ne ta iya gane mayin murmushi ɗauke kan fuskarsa. Sai da ya zo gabanta sannan ya ja zamun dokin ya tsaya. A lokacin tana tsaye fuskarta cike da mamakin ganinsa. Mutumin da ya ce ba zai sake dawowa ba yau shi ne a gabanta. Sakkowa ya cikin isa ya tako har zuwa gabanta cikin wani invoice da bata taɓa jin irinsa ba tunda take a gaba ɗaya tsawon rayuwarta. Ta tsinkayo shi yana faɗin. Amincin Allah ya ci gaba da tabbata. Ta amsawa tai saboda tsananin mamaki da ya ki barinta har yanzu. hannunta ya kama cikin wani irin salo ya ja ta jikinsa haba wifi ni in ne baki gane ba ko kuwa na zame miki wata sabuwar halitta kuka ne ya kubuce mata jikinta ban da rawa babu abin da yake tsabar tsoro ta kasa magana sai hawaye da ke ta ambaliya a fuskarta duk ƙoƙarinsa da son ganin ta buɗe baki ta yi magana abin ya gagara jan ta ya yi ya haɗa jikinsu guri ɗaya ganin yadda jikinta yake ta faman ɓari maimakon a samu sauƙi sai ma ƙaruwa da aka samu Kukanta ne ya sake tsananta kan dole ya raba jikinta da nasa. Fuskarta ya kama ya ɗauko tsura mata ido shin baki yi farin ciki da ganina ba ne wifi? Kai ta girgiza masa alamun a'a. Baby magana fa za ki yi, ba na son wannan nodin ɗin. Cikin hanzari ta buɗe baki da niyyar magana a'a. Ina mamakin yadda ka dawo gare ni ne a lokacin da ban taɓa tsammani ba. Fuskarta ya shiga goge mata yana murmushin jin daɗi. Ƙafafun da tamkar wacce ta je sharan gona sun yi fitu-fitu kamar ba su taɓa ganin mai ba. Sai murna take na samun gidan aikin da ta yi. Haka ta sauka a fef ɗin da ya sauke ta bakin titi. Sake ninkawa ta shiga cikin unguwar a ƙofar gida ta ja burki. Ganin ƙofa a rufe ta shiga wuce. Bugun ƙofa ta shiga ya jin shiru ba a buɗe ba ta shiga dukonta da ƙarfi tamkar za ta karya. Cikin ta mai daɗi mai cike da mafarki da a kullum shi ne burinta. ta tsinkayo bugun ƙofa da tamkar a tsakiyar kanta ake. Buɗe da ta yi cikin sauri ta miƙe ta nufi kofa har tana haɗawa da ɗan gudu. Saura kaɗan ta faɗa amma haka ta daure ta tunkari ƙofar. Uhm. To masu sauraro, kowane irin mafarki kubar take yawaita yi? Domin samun amsar hakan ku biyo mu a cikin labarinmu na 'yar garuwa don sanin abin da yake wakana a cikin wannan labari.